Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tasila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis, takwas ga watan Afrilun shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filu da kanun labarai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya gargadi ƙasashe da karsu siyasantar da batun annobar coronavirus don kauce ma mace-mace. Bincike ya nuna cewa a Amurka cutar coronavirus ta fi addabar baƙaƙen fata. shugaban tawagar sojoji injiniyoyi a amurka na gargadin cewa lokaci yana kwarewa ga tawagarsa wajen gina sabbin asibitocin wucin gadi na kula da masu fama da cutar coronavirus a faɗin ƙasar labaran kenan a shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a Najeriya game da cutar coronavirus da ake kira covid-19 sarwar da ncdc ta fitar na nuna cewa har yanzu dai mutane shida ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta za kuma ku ji abin da ya haddasa gobara a ofishin babban akantan najeriya da ke abuja ayyukanmu ba su tsaya ba domin ruhin kwamfuta abin da ake cewa saba ta muke amfani da ita a biya kuɗi a kai a kawo na harkar tafiyar da gwamnati da sauransu ba a nan wutar ta samu ba sannan za a ji hukumomi a kamaru sun bayyana cewa zuwa yanzu mutum 700 ne suka kamu da cutar coronavirus. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali. To amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfili hashin gumel. jiya laraba shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya gargaɗi ƙasashe da karsa siyasantar da annobar Corona coronavirus wadda ka iya haddasa ƙarin mace-mace bayan da shugaban amurka donald trump ya soki hukumar tare da barazanar yanke tallafin da ake bata da yake magana kan sukar da aka yi masa a wani taron manema labarai a geneva tedros ya yi kira ga ƙasashe da suka wuce wa siyasantar da annobar idan har ba a son a ga ci gaba da samun mace-mace Trump wanda ke shan suka kan rashin gaggauta ɗaukar matakai wajen shawo kan yaduwar annobar a Amurka. Ya aiki da saƙon Twitter ranar Talata mai cewa, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi sakaci, sannan ya zargi hukumar da zama 'yar koren China. Haka kuma ya ce yana duba yiwuwar yanke tallafin miliyoyin dalolin da Amurka take baiwa WHO. A jihar Louisiana ta Amurka, kashi biyu cikin uku ko silisi biyu na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar coronavirus baƙaƙen fatar Amurka ne. Duk da baƙaƙen jihar kashi ɗaya bisa uku ne kawai ko silisi ɗaya na yawan al'ummar jihar. Abin da kuke gani yana faruwa wani abu ne mai matuƙar ban takaici a cewar gwamna Jan Edwards. Yayin da ba a kammala tattara bayanai ba, Wannan lamarin ya nuna cewa COVID-19 ta fi addabar baƙaƙen fatar Amurka fiye da turawa ko farar fatar Amurka. A jihar Mississippi kuma kusan baƙaƙen fatar Amurka kashi 38 cikin ɗari ne, amma kuma baƙaƙen fatar su ne fiye da rabin waɗanda COVID-19 ta kashe. haka kuma kashi 43 cikin ɗari na yawan waɗanda coronavirus ta kashe a jihar alabama baƙaƙen fata ne waɗanda su ne kashi 27 cikin ɗari na yawan al'ummar jihar shugaban tawagar sojoji injiniyoyi a amurka na gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa tawagarsa wajen gina sabbin asibitoci na wucin gari domin faɗaɗa sukunin yaƙi da cutar coronavirus a faɗin ƙasar. Laftanar Janar Tad Somanite ya faɗa wa manema labarai jiya laraba cewa sojoji suna buƙatar fara gina asibitocin wucin gadi watakila cikin mako guda idan har ana son kammala su kafin lokacin da yawan masu kamuwa da bara zai kai makwara. ita dai wannan tawagar sojoji injiniyoyi za ta mayar da wasu wurare goma sha bakwai zuwa asibitoci a faɗin ƙasar waɗanda za su samar da gadajen marasa lafiya kusan dubu goma sha biyar wasu wurare ma fiye da ashirin za su biyo baya kuma za su iya samar da ƙarin gadaje wajen dubu takwas da ɗari biyar idan har aka kammala su. An jima kaɗan Sarfila Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. nufi Najeriya, inda hukumar daƙile cutuka masu yaduwa ta Najeriya NCDC ta ce yawan masu dauke da cutar COVID-19 a ƙasar ya ƙaru zuwa 276. Inda jihar Lagos ta samu ƙarin mutum 15 adadi mafi yawa da ta samu a rana ɗaya. Baban gidan Jibrin na dauke da rahoto akan haka. A sanarwar da cibiyar dakile batsuwar cutuka a Najeriya ta fitar ta bayyana cewa an samu sabbin masu dauke da cutar ta COVID-19 guda 22 a kasar. Goma sha biyar daga cikinsu an same su ne a birnin Lagos, hudu a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda kuma aka samu biyu a jihar Bauchi sai kuma mutum daya a jihar Edo. Sanarwar da NCDC ta fitar na nuna cewa har yanzu dai mutane shida ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta a yadda kuma cibiyar ta sallami mutane 44 bayan sun warke daga cutar ta coronavirus sabon kididdigan da ya nuna cewa jihar Legas ita ce kan gaba da majinyata 145 sai birnin tarayya abuja mai 54 jihar oshun na da 20 sai oyo 11 yanzu jihar edo na da 12 jihar bauchi na da 8 jihar akwa ibom na da 5 jihar kaduna ma na da mutane 5 sai kuma jihar ogun na da mutane hudu inugu biyu ikiti biyu rivers ma biyu sai benue daya ondo daya kwara biyu delta daya sai kuma jihar katsina da mutum daya daga cikin mutanen da suka rasu a jihar lagos har da wani dan kasar birtaniya mai shekaru 66 wanda rahotanni suka ce ya fito daga kasar india ya kuma ya da zango a birnin dubai bayan ya iso najeriya ne yar saransa sakamakon kamuwa da cutar ta coronavirus wanda ake kyauta zaton ya shigo najeriya ne da cutar a wani labarin kuma kokarin da najeriya da kuma kasar sun ke yi na haɗin kai na kawo ƙarshen bazuwar cutar coronavirus a najeriya yanzu haka babban kamfanin injiniyoyin kasar ta sin wato ccecc e tare da haɗin gwiwar najeriya ta bayyana cewa yanzu haka akwai likitoci 'yan kasar ta sin su goma sha biyar da suka sauka a najeriya domin tallafawa gwamnatin najeriya kokarin da take na magance wannan cuta Hau kuma a sanarwar da kamfanin ya fitar ta shugaban kamfanin mr michael jiyan da cewa an zo da magunguna da suka hada da injinan taimakawa marasa lafiya wajen numfashi da takunkumin sawa a fuska na likitoci da majinyata da kuma sauran ma'aikatan lafiya da kayayyaki da za su taimakawa jami'an lafiya gudanar da ayyukan su a asibitoci daban-daban na najeriya duk dai a kokarin dakile wannan cuta ta coronavirus wanda ta samu asali daga kasar ta sin bawon yaji jibrin murya amurka daga najeriya gida. Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim ya sake shigowa da karin labaran. Wani fitaccen mawaƙin kasar somali mai suna Muhammad Ismail Hussein da aka fi sani da suna Hodaidi. ya mutu a daren ranar talata a birnin london sanadiyar rashin lafiya mai nasaba da covid-19 mawaƙin mai shekaru 92 a duniya ya kasance fitacce ga 'yan somaliya a yankin ƙuryar afirka da kuma faɗin duniya tun shekarar 1950 lokacin da ya fara yin wasanni a yankin baki ɗaya ya kasance mawaƙi kuma marubucin waƙoƙi a cikin tsawon shekaru kusan 60 na wannan harka tashi ba zan ma iya takaita gawurtaccen tarihin waƙoƙinsa ba a cewar wanda ɗaɗɗan mawaƙin somaliya mai suna abdidar ya ci gaba da cewa zan iya faɗin cewa ya yi matuƙar tallafawa ɓangaren al'adu na Somalia. An fara sauraron koken dakarun kurdawa galibi da ke arewa maso gabashin Siriya na neman ƙarin tallafi domin shawo kan yiwuwar barkewar cutar coronavirus da kuma yiwuwar sake dawowar ƙungiyar ISIS. Duk da yake wasu kayan tallafin na jinkirin zuwa. Yankin wanda ke zaman gida ga dubban 'yan gudun hijira da ma waɗanda aka raba su da mahallansu waɗanda yawancin suna cunkushe a wani sansani tun lokacin da aka ci nasara akan ƙungiyar isis wanda ta ayyana kanta a matsayin daula yana cikin tsoro yayin da cutar ke ta yaduwa a duniya cuta da kuma rashin lafiya abubuwa ne da aka saba gani amma ƙungiyoyin jin kai da jami'ai sun ce annobar coronavirus ta haddasa tsoro matuka har ma suna alakanta wani bore da aka yi a gidan yarin da ke dauke da mayakan isis da damuwa game da annobar. Daga ƙarshe kasuwannin hannun jarin Amurka sun yi sama da kashi hudu cikin 100 zuwa yammacin jiya Laraba. Saboda gwamnatin Trump ta bai wa masu sayan hannun jari kwarin gwiwa ta wajen wani shirin sake farfaɗo tattalin arziki da matakin da hukumar babban bankin Amurka ke ɗauka. har ma da matakin da Bernie Sanders ya ɗauka na kawo ƙarshen yakin neman zaman ɗan takarar shugaban ƙasa. Sanders zai yi alkawarin ƙara wa manyan kamfanoni haraji idan har aka zaɓe shi. Haka ma shirinsa na tsarin kiwon lafiya na bai ɗaya shi ma ya haddasa tsoron wa ƙara wasu dokoki da ka iya janyo kashe kuɗi mai yawa kuma riba kaɗan. Dukkan manyan hannayen jari sun yi sama a daidai lokacin da aka rafa kasuwar jiya Laraba. Kasuwar Dow Jones ta cira da kashi 3.44 cikin ɗari. ita kuma S&P 500 ta yi sama da kashi 3.40 sai kuma Nasdaq da ta rufe da ƙarin kashi 2.58. Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu waiwayi batun gobaran nan da ta kona wasu sassan ofishin akanta general na tarayyar Najeriya da ke Abuja, inda za a ji ƙarin bayani game da gobarar. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoto. Kamar da babban akawu din na Najeriya Alhaji Ahmed Idris yake bayyana mun a fira da na yi da shi, gobarar nan dai ta fara ne a lokacin da wani jami'i na ma'aikatar tasa ya kunna na na'ura mai sanya daki wato air condition amma aka samu harbin wuta ta yi karar da hayakiyar turnike wanda shine sanadin wannan gobarar amma aka yi kokari a cikin sa'a ɗaya aka kira gudunmawa da ɗauke daga hukumomi daban-daban aka kashe gobarar ba tare da ta yi babban lahani a muhimman gurare ko na'urori na tattara bayanan sirri akan kudaden gwamnatin tarayyar najeriya ba ga dai babban akawun na gwamnatin tarayyar najeriya ahmed idris da karin bayani inda yake cewa ayyukan mu ba su tsaya ba domin ruhin kwamfuta abinda ake cewa saba tamu wace muke amfani da ita a biya kuɗi a kai a kawo na harkar tafiyar da gwamnati da sauransu ba ta ba a nan wutar ta samu ba abin da kawai ya faru tun da wannan ruhin saba din akwai ac ac da suke ba ta sanyi ko da yaushe ita sai an ba ta sanyi ko ana aiki ko ba aiki sai an sa an hura ta da sanyi sanyi ba kaɗan ba to wannan ac ac da suke baya fanal na esin wannan faifan da ake rakewa a waje su ne wutar ta zubo musu kuma don mu tabbatar da an abin nan muka ce a tsayar da su a kashe domin kada ya zama ko sun taɓu sannan wajen taɓuwar ya zama ita wannan ruhin saba din ba a bata sanyin to barnar da zai faru idan ita wannan saba ba a bata sanyin da ya kamata ba shine za mu rasa abin da muke da shi to wannan kuma ba mu sanya faru sai muka tsayar da saba din muka tsayar da esin yanzu gashi an gama dubawa kuma dukkan abin da ya kamata a yi na gyara ana yi a yanzu nan nake ma magana muna ofis kuma insha Allahu mun san dai ba za mu fita daga nan ba sai an gyara wannan kuma an tabbatar da komai ya zama daidai. Akwai waɗanda ka san idan gobara irin haka ta faru a muhimmin ofis inda ake tattara bayanan kudaden ƙasa sai ana zargin ko wata rufa-rufa ce ake so a yi a yi wandaka a ɓoye wani sirri na kashe kudaden gwamnati me za aka ce akan wannan. A to dama ba za ka hana mutane su faɗi albarkacin bakin su ba amma dai abin da ya faru kenan kuma kuɗin gwamnati ba a nan ofishin yake ba ina central bank kudin gwamnati musamman ma kudin da aka ce ni ma na ga wani sako cewa wai ko mun fara tara kudin wannan cutar da ake son a tara a taimaka mutane kuma mun muna son mu cinye su shi yasa muka muka sa wuta muka ce to ai mun dai ba da account a commercial banks guda biyar dan a tattara wannan kudi ga wanda Allah ya hore yake son ya saka kudin suna wannan bankuna babban akawu na kudaden tarayyar Najeriya kenan Ahmed Idris a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Samun Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda ministan lafiya ya bayyana cewa an tabbatar da mutum sama da 700 sun kamu da cutar coronavirus. Wakilin muryar Amurka Garba Awwal na da rahoto akan haka. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru tana ci gaba da yakar annobar cutar coronavirus a faɗin ƙasar. allah a yanzu haka cutar take sake bazuwa a tsakanin al'ummar kasar ta jamhuriyar kamaru yadda irin dokar da hukumar lafiya ta kasar ta sanya ministan lafiya manuda malushi ya tabbatar da adadin waɗanda suka kamu daga cutar ta coronavirus a fanin kasar baki daya cewar yanzu dai sun zarta 700 sai dai mutane goma su ne waɗanda suka sheka lahira sanadiyar cutar ta covid-19 alhaji haruna yaya ya yi mana ƙarin haske kan yaduwar cutar ta covid-19 to a gaskiya abinda zan faɗa a kan wannan cuta coronavirus wata covid-19 a kasar kamaru wai yau mun ga lissafi kusan total 600 da mutum 685 suka kamu da covid-19 a gaskiya mamawal garba wannan abun bakin ciki ne abun jimami ne abun abun abun tausayi ne ga kamaru ga mutanen talakawan kamaru shi ma abdulaziz matashi ne a kasar jamhuriyar kamaru ga tsokaci lokacin da ya yi. A gaskiya dai an samu ci gaba a nan kasar Kamaru game da annobar cutar coronavirus ko COVID-19 duba ga irin jarumin kokarin da ainihin shi ministan kiwon lafiya Manau da Malashi ke yi. Malam Shafiu mazauni ne a bangaren 'yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru masu tada yare baya layin bayan da ya mana na irin yadda al'umman wannan bangaren suka kansu a ciki. Ta shashin kayan masarufi wato ba mu samu wani canjin farashi da yadda muka saba saya ba sai dai wato akan dan samu wasu lokuta dai da abubuwan sukan dan hau su sauka su hau su sauka duba da irin yanayin yadda kasan ke ciki da mu al'umman nan garin bamin da ke ciki Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru to a gaida Garba kada a manta Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. Allah ni kai ne na roƙa baro kika don ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Jama'a salamu alaikum barkamu da alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Da fatar ana ci gaba da kiyaye ka'idoji da hukumomi da ƙwararru suka gindaya domin kare kai da iyali daga kamuwa da cutar coronavirus. Yau shirin domin iyali ya isa jihar Zamfara inda ake zargin wani ɗan shekaru talatin da ke zaman kashe wando da yi wa wata ƙaramar yarinya 'ya shekaru biyu fyaɗe. Kada in kai ku da nisa ga mahaifiyar wannan yarinya da cikakken bayani. Sunana Tuwara Aminu Ibrahim, sabuwar ƙauran da aka sani da sarki. To abin da ya faru ni da na tashi da yarinya ta garin talata lafiya lau 24 ga wannan wata. za ta rake yara wurin kitse da ta rake su wurin kitse iyan makwabta ne ta raka wurin kitse to ta tarar da yaron cikin gidan uwar shi mahaifiyar shi ita ke kitsa yan shekaru nawa ke magana shekara uku bata ma kan shekara uku ba shekara biyu da wata goma ya same ta ya lalata ta ya bibi jikinta na je mata wanka ina cire mata wando sai ta ce wai shi mama ya ji man ina dibawa ko da na diba na ga ya taɓa ta da yake shi yaron dan shekara talatin ne ina diba na ga jikinta haka na ce ni ya faru da ke ta ce ya juma na ce ne ta ce kabiru tana cewa haka ban yi kwali ba ban gaya ma kowa ba na ɗauki hijabi na na je gidan mahaifiyar yaron ina kuka akan ta tausaya man ga abin da yaron ta aikata man na ce na iske ta ina son na ce mata wa kabiru ya ci mutunci na ya lalata min rayuwar yarinya bata ce min komi ba muka dawo bayan mun dawo gida ina tunanin za su biyo ni ne tun abin karfe ɗaya na rana har zuwa magariba muka je muka kai yarinyar mu asibiti aka auna ta aka yi aune aune aka tabbatar da ya taɓa ta aka ba 'yan sanda ribop akan ya taɓa ta su ƙwatan mana yancin mutu ni na ga ana ta mulɗa mulɗa ga harkar don Allah duk ƙungiyar da adda hannu ta kare haƙƙin eh, bil'adama ina roƙonta. Eh, na ce hajiya ba ke da wa kuka je asibitin. Lallai da ubanta mahaifi tare da kuma sai da ya je ya yi report aka ba shi polis suka kai tare. to tun daga wannan lokaci kuma kina batun cewa 'yan sanda ba su ɗauki mataki ba ne ko kuma 'yan sanda ba matakin da suka ɗauka kuma mahaifin yaron ko nan suke zuwa suna wulgewa kuma sai arashi suke man suna gaya man magana ga yanayin da nake ciki ba su ganni cikin yanayin da nake ciki ba amma su neman arashi suna gaya man magana ina roƙon don allah duk hukumar da adda haƙƙi da kare haƙƙin bil'adama ta ce makaman saboda Allah saboda ni na ga ana neman a yi murɗamin ɗan harkar da a kashe ta ta mutu kwana guda da kai yaron yan sanda sun an shi yaron an yi abin talata ba a kai shi station ba sai narba kuma bayan narba an kai shi wai sai ga shi washe gari alhamis yaro ya fito yana yawo bayan ya hito yana yawo shi kenan aka sallamo mu daga station ban ƙara jin magana komi ba sai yau da na ga yau wande ban ji magana komi ba alamun komi na nufi station din inda yan sandan da na nufi station din inda yan sanda na je na ce masu to ni ban ji komi ba da yake farko tun kamin in ƙara ta zama haka na je ina kuka akwai police din da ya ce ma yi masu shiru kukan ni zan masu saboda su ba a yi masu kuka in kuka zan yi in hita waje in yi kuka sannan na san duk uwar da aka taba mata da wallahi ta cikin rai yake duk uwar da aka taba mata da dole ta yi kuka saboda tana cikin kunci mijina bai da hali talaka ne saboda muna talaka ga mu muna da gaskiyar mu amma za a ci mana zarafi kuma ba a iya fatan mana in ci mutu don Allah ina roko duk wanda adda haƙƙi ka kare duk wanda adda hannu ga kare haƙƙin bil'adama don Allah ya taimaka ma. To hajiya. Ni da mijina muna cikin wani hali. Wallahi muna cikin wani hali. Akwai wata hujja da 'yan sanda suka baku ta ko dai sakin shi ko kuma kasa daukan wani matakin da ku kuke tunanin ya kamata a dauka kawo wannan lokaci akwai wani bayani da 'yan sandan suka muku? Gaskiya to mu wasu mana wani bayani ba amma sun ce 'yan an zo wai za a ba da belin shi. akwai tunanin kai shi kotu ba ba zancen kai shi kotu ban ji zancen kai shi kotu ba alamun ma da yake nuna su ni ina da gaskiya ta amma da ni daban-daban da gaskiya har ya ni daraja cikin station din shi da ya aikata muni wallahi har ya ni daraja cikin station din to shi wannan wanda kuke zargi da bata yarkin nan yana aikin gwamnati ne ko kuma shi ba zargin shi muke ba anti kina ji eh amma kin san kin san kin san a matsayin yarinya inda ba bacci take ba anti ko ke kika tambaye ta na rantsi da Allah sai ta faɗa maki har yanzu akan kai yarinya in kika tambaye ta waye ji maki ciwo sai ta ce Kabiru wala Kabiru na baba. Eh hajiya kin sa a hukumance a matsayin doka in ba an kai wannan batu gaban kotu an yi shari'a an yanke hukuncin cewa an same shi da laifi ba a shari'ance a matsayin zargi ne sai an tabbatar da laifin shi. Haka ne. Haka ne amma ni abin da muke bibi da muka je da ita station yarinya. Eh. Ga mutane ga shi DTO da baki nai ya tambaye ta waye mata aiki kuma ta nuna shi kuma ta gwada ma DPO shi. To kika ce sun je kitso ne ko ta raka wani kitso ko kuma sun je kitso ne a gidan? Eh. Lokacin da suka je ya ne wannan lamarin ya faru sun je kitso tare da waɗansu yara a nan gidan ta ya same ta ya ja ta zuwa ɗaki ko kuma ya ne haka ya faru har da duk waɗanda suke tare a cikin gidan nan ba wanda ya san hakan ya faru. lalle ya ja ta cikin ɗaki ne saboda yarinyar da bakinta ita ma da kanta ta gaya ma na ce ina ya maki wanga aikin ta ce cikin ɗakin shi cikin gidansu cikin ɗakin shi. ba a ji kukanta ba lokacin da ta fito ba a ga wani abin ya bambanta a cikin tafiyarta ko kuma a cikin jikinta ba babu manya ne a cikin gidan da ta je kitson nan suka je kitson nan a lokacin in na ce mahaifiyar shi daga shi fa sai in na shi mahaifiya a cikin gidan ita ka kitson mahaifiyar shi ita kuma bata shaidi cewa shi ya ja yarinya na ya shiga da ita daki ba a lokacin da suke kitson a kin da abun ya faru ban daga murya na gaya ma kowa ba amma saboda ni ya riga ya aikata man kamin in wanke mata jikinta na ruba da gudu na kira ita mahaifiya a kan ta ga yarinya ta cikin yanayin da take ciki ko amma bata damu ba har yanzu koya an kai ba ina jin ta ma makwabta tana shiga wallahi da babu a yi aikin ba duka ɗai. to yanzu kuna da wakilai babu shakka wa kike gani zai iya taimakon ki cikin wannan lamarin duk hukuma wadda take da haƙƙi akan kare rayuwar bil'adama ina roƙonta ta taimaka ma saboda dai ba mu da zarafi mu talakawa ne muna cikin halin kaka nake yi kuma sannan ga mu an ƙara sa mu cikin wani hali akwai lokutan da muka yi hirarraki irin haka da ƙungiyoyin kare hakkokin bil'adama na akwai waɗanda suka bayyana mana ciwon su da dama in aka samu iyaye suka samu kansu a cikin yanayi irin wannan in an fara tafiya sai ka zo ka ga ko dai an ja su gefe an sasanta da su sai su su bar na waɗanda suke kokarin kare su ko kuma su bar su da magana an ci an wallahi kin san a rayuwa ta duniya ba abin da ya yi maka ɗanka ko daga ɗanka sai mahaifinka a rayuwa ta duniya a kan wannan yaniya ba wanda zai sasanta da niya saboda ni an cutar da ni ni ɗaya halin da nake ciki sai uban yaniya ba mu ci ba mu sha wallahi bayan ruwa ba mu ci ba mu sha yanayin da muke ciki kenan don Allah a tausaya mana. To shi mai gidanki me yake cewa dangane da wannan lamari? Mai gidana shi ma yana akan yana kan bakanai akan a ja mana haƙƙin. Yaron da kuke zargi da bata yarkin nan yana tare da mahaifin shi ne ko kuma da mahaifiyar shi ne kaɗai suke zaune a gida ko in yana da tare da mahaifin shi mai mahaifin shi ke cewa ko kuma wani mataki ya ɗauka dangane da lamarin. mahaifin shi yaro na farko da kin ga yara ya hitini mutane ko an kai shi station kwanaki haka ya gunguma sata ya kwashi kayan gidan wasu wallahi aka kai shi nan take aka dawo da shi ya fitini mutanen gari daurin gindi gare shi ko ya aikata maka kai da ya aikata ma sai dai a baka cikin muni yanzu kuma maganin da za mu sai ma yarinyar ga wallahi babu kuɗin sai muna cikin halin ƙaƙa muke ta dai hankuri da rayuwa wallahi ina godiya ga wannan gidan rediyo saboda ina jin yana kokari akan uwaye mata waɗanda ake kwace masa haƙƙinsu in ba dan su ba da wallahi talaka ba a san irin wanda zai koka ba saboda ni yanzu ina sa a yi mashi ne saboda gaba ko kuma kai ya kara yi saboda ni ni uwar ɗiya mata ce Allah bai bani ɗa namiji ba to ya za a yi in bari a tacin mutuncin su su Allah ya bani. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin ci gaba da ake samu akan wannan lamari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Cuba Hero Dodo ne daidai da sautan shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe. To a gaida alheri da wannan shiri nata. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Jiya Laraba shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargaɗi ƙasashe da karsa siyasantar da annobar coronavirus wadda ka iya haddasa ƙarin mace-mace bayan da shugaban amurka donald trump ya soki hukumar tare da barazanar yanke tallafin da ake bata a jihar louisiana ta amurka kashi biyu cikin uku ko silisi biyu na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar coronavirus baƙaƙen fatar amurka ne duk da baƙaƙen jihar kashi ɗaya bisa uku ne kawai ko silisi ɗaya na yawan al'ummar jihar abin da kuke gani yana faruwa wani abu ne mai matukar ban takaici a cewar gwamna jan bell edwards shugaban tawagar sojoji injiniyoyi a amurka na gargadin cewa lokaci yana wa tawagarsa wajen gina sabbin asibitoci na wucin gari domin faɗaɗa sukunin yaƙi da cutar coronavirus a faɗin ƙasar wani fitaccen mawaƙin ƙasar somaliya mai suna muhammad ismail hussein da aka fi sani da suna hodaidi ya mutu a daren ranar talata a birnin london sanadiyar rashin lafiya mai nasaba da covid-19 daga ƙarshe kasuwannin hannun jarin amurka sun yi sama da kashi 3.4 cikin 100 zuwa yammacin jiya laraba saboda gwamnatin trump ta baiwa masu sayan hannun jari kwarin gwiwa ta wajen wani shirin sake farfaɗo tattalin arziki da matakin da hukumar babban bankin amurka ke ɗauka. Da sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da karfe takwas agogon Najeriya kamar da Chadi, wato karfe bakwai kenan agogon Ghana, za mu kamu ku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau. Aisha Sule ce ke muku fatan alheri. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Bonjour, au micro Idrissa Seloulia pour cette édition